Izzar so kashi na ɗari da sha ɗaya. Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken sharhi da muke tafa da shi akan shirin yadda shirin zai kasance a nan da sati biyu masu zuwa. Kamar yadda kuka sani dai an tafi hutu a halin yanzu na tsawon sati biyu domin ci gaba da kama ku shirin. Inda a yanzu Iza so kashi na ɗari da goma sha ɗaya za mu yi muku sharhi a kansa yadda shirin zai iya kasancewa kamar yadda kuka sani rigima ta gangamo a cikin shirin game da aliyu na ƙarya ɗan matawalle haka zalika na kowa da aka sako shi a gaba haka zalika hajiya sara ƙarshenta ya zo Duda roƙon allah da take ɓare da ita to fa ƙarshen tuka tikin duk ƙarya fure take ba ta 'ya'ya gaskiya sunanta gaskiya masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken sharhin yadda shirin zai kasance ga cikakken sharhin Masu saurare muna ƙara tunatar da ku cewa ku yi haƙuri bisa yadda aka tafi hutu a dangane da wannan shirin duba da yadda shirin ya ɗauko maku daɗi. Ku sani cewa hutun da ake tafiya ba wai ana tafiya ne bisa son zuciya ba a'a saboda inganta muku aikin kamar yadda ku sani sai an je an ɗauka sannan a kama ku to wannan sati biyun su ne za su isa a gabatar da ɗaukar shirin kuma a inganta muku shi yadda za ku ji daɗin sa. Ku ƙara haƙuri tashar Bakori TV a kodayaushe ku ce kuma mai alfahari da ku masu kallon shirin isassu. Ga cikakken sharhin namu. Masu saurare kamar yadda kuka sani dai wannan tasha tamu muna kama ku sharhi akan yadda izzaso ke tafiya kamar yadda kuka sani izzaso kashi na ɗari da goma a yanzu ya bar baya da ƙura inda a yanzu kuke son ku ga me zai faru a cikin izzar kashi na ɗari da sha ɗaya. a yanzu za mu yi muku sharhi a kan so ɗin kashi na ɗari da sha ɗaya domin hasaso maku abubuwan da ka iya faruwa a cikin shirin kamar yadda kuka sani dai a cikin wannan shiri kashi na ɗari da goma da aka kawo muku a wannan sati shirin babu shakka mun san ya ƙayatar da ku kuma kun so ku ga wato shin asirin hajiya sara zai tonu ko ba zai tonu ba inda kamar da ku sani dai da aka je asibiti an ɗauki jinin aliyu na ƙarya kamar yadda ku sani ba ɗan matawalla ba ne ba kuma ta yaya za a yi jinin wanda ba ɗan ahali ba ya dace da na ahali a yanzu asirin hajiya sara na shirin tonuwa hajiya sara ta kasance dukkan wani lokaci idan ta yi abu za ta roƙi allah ya ba ta nasara a kai kamar yadda kuka sani dai Allah dama haka yake yakan yi wa mutum talala akan wani abu da yake yi kuma ya ta samun nasara amma ƙarshe sai ka ga Allah ya kama shi a rana ɗaya babu shakka duk roƙon da hajiya sara take yi na ubangiji to a wannan karan fa ba lallai buƙatar ta ta biya ba asirinta ne zai tuno kamar yadda kuka sani dai aliyu na ƙarya ita ta kawo shi kuma a yanzu take shirin ta yi kutun-kutun domin ya ci gaba da zama don kwace dukiyar matawalle. A yanzu babban wato mafitar hajiya Sara ita ce likita ya ɓoye wancan sakamako kai ya faɗi gaskiya, amma har in ya faɗi gaskiya to fa dole asirin ta ya tono. A yanzu hajiya Sara kamar yadda kuka sani dai kun gani yadda ta ɗumauce ta rasa yadda za ta yi ta kasa zama ta kasa tsuguni. inda a yanzu babban abin da ke gabanta shine ta san yadda za ta yi ta shawo hankalin wancan likita na wato mai girma matawalle akan wancan sakamako sai dai kuma kamar yadda kuka gani a baya lokacin hajara ba irin yadda ba ba na ta bashi cin hancin kuɗaɗe maƙudai miliyoyi akan ya danne wancan abu kar ya faɗa sai da ya faɗa to a dangane da wannan tana shakka ne ta je ta same shi domin ta san yadda suka yi a baya shin in ma ta je ɓata lokacinta za ta ko kuma a'a ta je ɗin a rashin ta yi akan bar arha ba ƙaramanan kuɗaɗe ne za su sa wancan likita ya ƙi bayyana waɗancan wato sakamako ba sai dai kuma a baya duk kuɗin da ta bashi bai ƙi ɓoye duk kuɗin da ta bashi bai hana shi ya faɗi gaskiya ba kamar yadda kuka sani hajiya sara a yanzu za ta iya ba da komai shin ba ku yi wani tunani guda ɗaya ba lokacin da likitan ya ce sakamakon sai nan gaba zai fito idan ba ku manta ba a lokacin hajara sakamako bai jima bai fito amma ana aliyu sai aka ce sai nan da wasu kwanaki kaga kenan da alamu wala Allah akwai lauje cikin naɗi wala Allah hajiya sara ta samu likitan nan a bayan fage ta yi masa magana yanzu tunanin da take shi ne ya amince ko kar ya amince shi ne abin da ya sa take taraddade wala Allah ta kasance haka wala Allah kuma bata ma je ta same shi ba saboda tana tunanin cewa in ma ta je ɓata lokacin ta za ta domin ta san ba zai amince ba saboda irin maganganun da ya gaya mata a baya a yanzu hajiya sara ta fito da wata matsalaha na cewar shi aliyu ya je ya ringa samun mahaifiyar tasa wato babar hajara ya ringa sa ta nishaɗi yana mata wasa da dariya yana mata labarai na ƙarya akan batansa wanda haka tana tunanin shi zai sanya tausayi a zuciyar habiba wato baba hajara ta ji cewar ai koda ba na ƙare koda a ce ba ɗanta bane ba to babu shakka za ta bashi ya zauna Kamar yadda kuka sani, Habiba babar Hajara ai bata san cewa Hajiya Sara ce ta kawo shi gidan a masonin na karya ba. Ita yanzu Habiba ko da a ce ba ɗanta ba ne ba, za ta iya tunanin a garin nemo aliyinta aka nemo wannan aliyin shi kansa tunaninsa mahaifinsa ne bai san iyayensa ba kaga kenan a nan habiba za ta iya cewa duda ba ɗanta ba ne ba matsala ya ci gaba da zama a matsayin aliyinta har Allah ya sa Natan ya bayyana tunda shi ma ba a san iyayensa ba a tausayin babar Hajara za ta iya yin wannan abu kaga kenan in haka ta faru ita wato Hajiya Sara ta samu abin da take so yana ci gaba da zama yana kuma wato hakaito mata waɗancan manufofi nata da take da bukata sai dai kuma a dangane da wannan abu da ya faru shin ba kwa tunanin idan haka ta kasance habiba ta ji tausayinta ta ce ya zauna ba kwa tunanin zai iya kwayewa wato hajiya sara baya shin ba kwa tunanin ali zai iya kwarewa hajiya sara baya bi ma'ana wancan tausayi nasa da ya ga habiba ta ji sai ya ga cewar me zai zauna yana bin karya tun da haraka ta kasance ya dawo tsagin gaskiya kaga zai iya yanke wa hajiya sara baya ya nuna ma bai santa ba ya koma bangaren habiba tun da ya san cewar ta san cewar ba ɗanta ba ne kuma ta riƙe shi kaga kenan akwai ƙura a cikin shirin iza so kashi na ɗari da goma sha ɗaya kuma haka zalika zai iya kasancewa a yanzu a gano cewar ga aliyin gaskiyar kamar yadda ku sani Umar Hashim shine wanda ake hasashen shi ne ɗan mai girma matolle domin ita Habiba babar Hajara da ta gan shi take jin wani abu a cikin ranta yana yawo cewar wannan duk yadda aka yi akwai abin da ke tsakaninta da shi duk da dai har yanzu ba za ta iya cewa ɗanta ba ne saboda umar sunansa ita kuma nata aliyu sunansa sai dai kuma a yanzu gaskiyar za ta iya bayyana cewar wani abu ya bayyana kamar da ku sani malam inuwa mahaifin umar hashim ne shi ne malamin da wato umar hashim da aka tsince shi aka danka shi hannunsa sai dai kuma yana ta so ya gaya umar hashim wannan batu har yanzu bai gaya masa ba a halin da ake ciki dai babu shakka duk inda aka nosa hajiya sara karshen ta ya zo mun ga mutane kun fara cewa bai kamata a ce hajiya sara tafiya ta tafiya har yanzu a ce tana roƙon Allah akan zalunci tana cimma nasara ba. To wannan ƙorafi na ku sani cewar a yanzu Fatiya Sara ba ta da wata katabas duk inda ta buga ƙarshen ta ya Idan ma ta bi ta can wajen likita, in likita ma ya yi bayyana ƙarshen ta ma yazo Idan ma bai bayyana ba, duka dai ƙarshen ta ya Ku dai ku kasance da shirin izu su kashi na ɗari da sha ɗaya. a nan da sati biyu masu zuwa a watan da za a shiga za a kama kushi za ku ga abin da ke shirin faruwa haka zalika a dangane da na kowa kamar da ku sani ya tuba ya koma ga Allah ya koma bangaren Umar Hashim amma ga irin sharrin da aka zo aka masa aka saka masa wayar Umar Hashim a jikinsa da zamanin shi ya sace wannan waya kaga kenan na kowa yana cikin tsaka mai wuya ya tuba amma kuma ga masifar makircin da aka shirya masa wadda makircin da ya shirya a baya ma bai ji kunyarsa kamar na yanzu ba saboda a wancan ba kowa ne sani ba amma wannan a bayyanar jama'a kowa ya san cewar ya yi sata kuma ba shi ba ne ba sai dai a halin da ake ciki umar hashim a yanzu shi kansa ya shiga wasu wasi yana tunanin ba lallai ne na kowa sata wayan nan ba za a iya laƙaba mai akai. idan ma kuma umar hashim ya ɗauka shi ya satan zai iya ganin cewar damuwa ce da shi wala Allah zai iya ce masa ce damuwar da ta sa har ya saci waya a nan dai na kowa zai iya gaya masa cewar wallahi ba shi ya sata ba sharra aka masa to a ƙarshe dai umar hashim dole ko da gaskiyar ta ɓuya yanzu zai gano cewar na kowa su jibirin ne suka haɗa masa wannan makirci kuma a yanzu ma kamar yadda kuka gani wato ita karima ta ji tausayinsa saboda tana tunanin cewar babu shakka Allah ya tona asirinsa ba a yi nisa ba akan abin da ya yi mata amma kuma babu shakka gaskiyar na kowa za ta bayyana domin kowa ya san makircin su jibirin kan irin abin da suke aikatawa shirin izza so dai babu shakka a yanzu ya ɗauki zafi dangane da irin ƙorar da ta taso a cikinsa. a yanzu kamar da muka gaya muku kashin hajiya sara ya bushe babu yanda ta isa ta yi ƙarshenta ya zo mai girma matawalle yana shirin dab da gano gaskiya kuma dukkan irin makirce-makircen da ta yi a baya da tugu to fa ku sani a yanzu mai girma matawalle zai gano su kuma dole ta gudu ta bar gidan nan kamar da kuka sani ba su da ɗa a tsakaninta da mai girma matawalle ikon Allah kenan da suna da ɗa to darajar ɗan nata za a iya barinta to amma kuma ba ta da ɗauko guda ɗaya kaga mai girma mutuwar ba zai ji shakkar rabuwa da ita ba haka zalika kamar da ku sani hajiya nafisa ita kanta akwai ƙura a kanta kamar da ku sani a yanzu mai girma mutuwar ya fita daga sha'aninta tana baya kar ku manta fa ita ma akwai taraddadin cewar fa ba 'yar mai girma matawalla ba ce 'yar tsuntuwa ce ko kuma yar riko mai girma matuwar ya rike ta a mazonin tana mareniya ba ta san cewar matuwalle ba mahaifinta ba ne ce mata da ake yi mahaifiyarta ta mutu tana karama wannan diddan a kwantar mata da hankali ne ta ji cewar tamkar a hannun iyayenta take shi ya sanya aka mata haka a yanzu bayan gano gaskiya idan misali mai girma matuwar ya gano aliyu ɗansa na gaske ya dawo to batun ita kuma hajara da wato yayanta Aliyu ya zama guri ɗaya. Ita kuma Hajiya Nafisa za ta shiga tsaka mai wuya domin a wannan lokaci ne mai girma matolatin da 'ya'yansa biyu sun dawo. Dole zai gaya wa Hajiya Nafisa gafa a halin da take a hannunsa ba shi ne mahaifinta ba. Kaga kenan ita ma duk wannan izatata da ƙarshen katafarin tsiyata ya ƙare domin ta san ba ta isa ta kajamin da ta yi a baya ba tunda ba dukiyar mahaifinta ba ne sai dai kuma za ta ci gaba da zama a gidan sai dai in ita ta buƙaci ta gudu to ina ma za ta gudu tunda ba ta da kowa sai mai girma mata wallan amma sai dai ƙarshen tuka-tukin tuk sai dai ta dawo ta gyara halayyata ta zauna ta ci arziki ita kuma jiya sara ƙarshe barin gidan za ta yi babu da ta isa to masu saurare muna so mu ji ra'ayinku a dangane da wannan sharhi da muka yi akan waɗannan rigingimu na cikin shirin so. abu na farko da muke so mu ji akan wato batun da muke so mu ji daga gare ku shine shin kuna ganin cewa mai girma matoli sakin hajiya sara zai kore ta ko kuma a'a guduwa za ta yi sannan kuma asirin hajiya sara idan bai tona a yanzu ba asirin ta ya rufu shin kuna tunanin cewa abin zai yi kyau ko kuma a'a tonuwar asirinta a yanzu shine abin da ya dace sana ga zalika dangane da aliyu na ƙarya kamar yadda ku sani na ƙaryan ne yanzu mai girma mutulle da habiba ba su da wato sanin cewar ba ɗansu ba ne amma a ƙarshe yanzu misali sai aka yi gwajin jini aka gane ba ɗansu ba ne ba to kaga kenan za su gane cewar a garin nemo wancan aliyin aka nemo na ƙarya to za su iya rufa mai asiri ko kuma za su iya taimaka masa ya ci gaba da zama da su amma kuma sai dai shi ma akwai kura a kansa shin kuna ganin hajiya sara shi ma tunda asirin ta ya tona za ta iya tona mai asiri ta ce na karya ne shin kuna ganin in ta ma faɗi haka mai girma da zai saurare ta saboda ya san cewar makaryaciya ce tunda asirin ta tonu take so ta tona mai shin shi ma kuna ganin ko kuma a'a aliyu na karya? shi ma kashinsa bushewa zai yi barin gidan zai yi bayan da ya isa Haga zalika a dangane da batun soyayyar umar hashim da karima shin kuna ganin soyayyar nan anya kuwa tana nan anya kuwa umar hashim zai auri karima a dangane da waɗannan batutuwa da kuma batun na kowa da wayan nan ya sata shin kuna ganin gaskiyar za ta fito umar hashim ya gano ko kuma a'a ba zai gano ba muna so mu ji ra'ayinku a dangane da wannan shiri na izza su a dangane da waɗannan batutuwa ku kasance da tashar bakuri tv nan da sati biyu masu zuwa domin kallon shirin izza su kashi na ɗari da sha ɗaya. ku sani cewa shirin izza su a iya tashar bakuri tv ake saka shi ba a wata tasha ba munan idan kuka ga mun kama ku sharhi kaɗai muke kawowa akan shirin amma ba gundarin shirin ba masu saurare muna godiya gare ku a bisa yadda kuke bibiyar mu da kuma tashar bakori tv mun gode muna jiran jin shahira